بسم الله الرحمن الرحيم لا الجبار المتكبر سبحان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 ‘yan uwanmu musulmi muna jaddada godiyanmu tare da ku ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya ba mu damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke sanar da kawunanmu addini wanda ya shahi aƙida kenan musamman ta addininmu na musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu fahimta mai kyawo da samun dacewa da aikata ayyuka na ƙwarai don samun cin nasara a wannan duniya da kuma samun nasara a ranar lahira amin ya rabbal alamin a nan wurin kamar yadda muka sani muna ƙara gode ma Allah da ya kawo mu a cikin darasi yau na hamsin wanda muna bayanin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala mun yi bayani cewa sifofi a ɓangaren sauran ilmomi sifa da suna akwai bambanci amma a ɓangaren tunani na a'imma alaihi musalam sifa da suna abu ɗaya ne in ka ce sifa ka ce suna saboda sunaye na Allah da kuma sifofi na Allah abu ɗaya ne kuma bayaninsu nan gaba mutum zai ƙara baya ganewa cewa lalle babu bambanci kuma wannan su ne suka yi sanin wane ne Allah shi suka ce mu sifofi na Allah duka ɗaya ne shi yasa maza mu samu sifofi lalle a cikin alkur'ani da sunayen Allah da sifofi babu wani bambanci lallai idan mutum ya yi hankali ya sa nazarin shi a cikin sunaye na Allah subhanahu wata'ala to mun kawo inda muke cewa bayan mun gane ba su da bambanci muka ce idan muka ce sifa kenan ka san me muke ne ita ce sunaye muka ce menene rarrabuwarsu ma'ana shin sifofi na Allah duka abu ɗaya ne muka ce a'a ba abu ɗaya bane ba sifofi na Allah kishi biyu ne akwai sifofi wanda suke na zatin Allah ana kallon zatin Allah ne kawai cikin wannan sifa ɗin ba a kallon wani ɓangare daban amma sifofi na aiki su ne wanda ana kallon zatin Allah kuma ana kallon ayyukan da ya yi ga wasu halittu nashi kamar sifa ta arzutawa muka ce kana kallon arziki da Allah ke gare shi sannan kuma da arzutawa da yake ma bayan shi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya arzita mu da arzitawa shi saboda haka nan muka ce su sifofi na zati saboda kallon zati ne kaɗai ake yi babu zancen zamani ciki kowa ya san menene zamani lokaci babu kallon lokaci a cikin wannan saboda kawai zati ne ake kallo amma sifofi na aiki ana kallon kuma akwai zamani ciki saboda lokacin da ya aiki kamar da muka ce lokacin da ka karrama mutane lokacin za a ce maka kai karimu ne kai mai kirki ne lokacin da ka yi aikin amma idan ba ka yi ba ba a ga yi ba ba ka ba mutane ba a ce maka mai kirki haka nan lokacin da Allah ya halarci wannan duniya din sannan ne ake ce mishi khaliq mai halitta lokacin da ya wannan halitta din amma kafin ya yi ta ba a ce mishi khaliq kenan a wani lokacin baka cewa Allah shi mahalicci ne sai bayan ya zo ya yi halitta ne sannan ake ce mashi Allah mahalicci ne saboda haka nan wannan wani bambanci ne tsakanin sifofi na zati da sifofi na aiki kusan ma'ana cewa ba yiwuwa ne ma ka yi tunanin zamani cikin sifofin zati ba yiwuwa yiwa samsam. ba yiwuwa kamar yanzu misali ilimi Allah ya kasance mai ilimi ne tun kayan a yi abin sani ma shi mai ilimi ne ilimi zatin shi ne baka lissahi kuka ce daga baya ne zan mai ilimi kamar mu yanzu daga baya ne muke zama masu ilimi duk abin da da ba mu san shi ba san shi ba yanzu ne zamani lokaci da ya bada yanzu duk wasu abubuwa da za mu faɗa in kai baka san su ba sai gani yanzu ne da kake sanin su kake mai ilimin su amma da can fa baka san su ba to haka ne duk halittu suke amma Allah ilimin shi shi zatin shi shi babu zancen zamani cikin harkar sifofi na zati babu wannan ɗaya daga cikin bambanci yanzu mu zo kuma wani bambanci na biyu wanda ya kamata mu ƙara ganewa wanda su sifofin zati suka bambanta da sifofi na aiki sifofin zati na Allah su sifofi ne waɗanda za mu fahimci cewa su suna nan tabbace tare da Allah daman tun fil azal akwai su tun fil azal tare da Allah suke ba wai daga baya ba ne kamar sifofi na aiki wanda bayan zamani ya bada lokaci ya bada sannan Allah ya zama to khaliq ya zama razik ya zama gasinin ba kamar wannan ba ne kenan kamar rayuwa ta Allah daman ta kasance tun fil azal ilimi na Allah hakanan ƙudura ta Allah hakanan kusa za mu ce wannan sifofi na zati su kamar ka ce kullum tare da Allah suke tare da Allah suke kamar da mu ma cikin sifofinmu mutum yana da wasu sifofi wanda zatin shi ne wanda ba su rabutun da ɗan adam ya zo duniya tare da shi suke shi ma mun ba da misalinsu wasu daga ciki kamar muka ce sifar dariya ko kuka ko siffar kyauta idanu misali ga sunan wasu abubuwa wanda cikin jikin mutum suke kaga waɗannan Ba ka cewa wai daga baya ne suka samu mutum a'a ko da aka halicci mutum tare da shi suke Mana abin da duk halitta yake tare da shi tun fil azal sifa ake ce mai ta zatin shi hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi na zati waɗanda tun fil na suna tare da shi wannan ɗaya shi ma daga cikin bambanci wanda sifofi na zati suka bambanta da sifofi na aiki na'am za mu iya gane haƙiƙanin wannan magana da muke gai a cikin wasu riwayoyi na imma alaihi salam kamar da muka ci daman fiyayyen misalsali da za mu kawo cikin wannan darussa shine bayanai na 'ya'yan gidan tsira wanda suka fi kowa sanin abinda kakansu ya bari yana daga cikin ma wata baiwa da Allah ya basu ba wanda zai iya kirarin cewa sun yi karatu a wurin shi babu shi su iliminsu ya taso ne daga manzan Allah zuwa imamu Ali zuwa imman da muka jera a cikin darussan da suka wuce su waɗannan kowa yana gadon ilimi ne a wurin mahaifin shi kowa yana karatun ilimi ne a wurin mahaifin shi shi yasa ba za ka same su ba wai wani wajen wani mutum wanda ba su ba sun yi karatu wurin shi shi sa a zamanin su babu wanda ya fi su ilimi har daga cikin wasu malamai kamar imam shafi'i me yake cewa yana cewa laula sanatain la halakan nu'man ya yi karatu ya karanci wasu abubuwa wajen imam sadiq yana cewa ba dan wannan shekarun guda biyu ba da ya yi lalle da ya halaka me yasa saboda su waɗannan suke da kogin ilimi a gidansu ne ilimin ya sauka saboda haka ma kusan fiyayyen abin da za mu iya kawa da hujjoji bayan alƙur'ani su ne maganganun wa'annan bayi na Allah tsarkaku ko mu ce muna iya kawo misali na imam sadiq alaihi salam an samo daga wani sahabi wanda ake ce ma abu basir wato kenan baban basir ya zo yana tambayar imamu sadiq dangane da sifofi na Allah yana son ya sanya sifofi na Allah suke saboda akwai wani abu da ya taɓa faruwa an samu bayan wucewar manzan Allah malaman zance da suka zo suna son su yi bayani kan sifofi na Allah saboda sun shiga fagen bayanai daban-daban ba wai kawai sifofi na Allah ba kamar yadda mun ba da misali tun farkon darussa da suka wuce sun yi bayani cikin harkar Allah akwai shi sifofin shi nan ga ma za mu gani zantutukan da suka yi irin maganganun da suka yi to daga cikin wannan wurin da suka shiga na bayanai an yi ta samun saɓani wasu har suna tambayar kansu washin Allah subhanahu wa ta'ala da ake cewa kalimu ne mai zance ne shin wannan zancen shi ma yana daga cikin sifofi na zati ko yana daga cikin sufofi na aiki daga nan ne aka samu bambanci har ya kai aka samu kai ai wasu ma suna cewa an yi ta kashe-kashe kan irin wannan da an samu mutum ya tafi akan cewa wannan sifa ɗin ba za ta yi ba ne sai ka gani wannan yasa ya shiga matsala a daular da yake ciki wani yana ja mashi a kashe shi saboda mi saboda bambancin ra'ayi to shi wannan baban basir ya kasance yana tambayar imamu sadiq dangane da sifofi na Allah shi ne imamu sadiq yake ce mai ya ce lam ya zalillahu azza wa jalla rabbuna ya ce wal alimu awwal ilmu zatuhu ku ji da kyau wanda suke jin larabci لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر سيكي تيوى أكرشي والقدرة ذاته ولا مقدور كجون رواية yana bayyana mu cewa Allah ya kasance subhanahu wa ta'ala Ubangijinmu tun lokacin mi datan Ubangiji ne ya kasance mi mai ilimi ne shi tun lokacin babu abin da za a sani shi ya kasance mai ilimi ne kafin ma a yi abin sani ya kasance mai ji ne shi kafin a yi abin ji ya kasance mai gani ne shi kahin a yi abin gani sannan ya kasance mai ƙudura ne da iko kafin a yi abin da za a samu mai ƙudura ku lura wannan riwaya tana, tana kawo bambanci kenan na sifofi cewa akwai sifofi na zati akwai kuma sifofi na, na aiki na fi'il Allah ya kasance kafin ma tun can da fil azal yana da wa'annan sifofi shine ake ce shine ake zati amma bayan ya zo yayi ayyuka to wannan sifofi duk wanda suke sifofi wanda na aiki ne su ne ake ce sifofin aiki sannan abu basir sai ya ci gaba da tambaya saboda yana son ya ji abin da yake kawo tambayoyi da munakashoshi da ake ta yi tsakanin malamai na zance wanda wannan yana minti ya san ki jawo ana kashe al'umma suna tambayar kansu shin magana da ake cewa Allah mai magana ne alƙur'ani da ya zo yake magana shin alƙur'ani ya kasance tun fil azal ko kuma daga baya ne ko yin shi aka yi kenan tun can dama akwai shi ko kuma a'a makhluk ne shi ma kamar mu duka an halice mu ne wannan ya ta jawo kashe kashe wa kamar da muke gaya muku shi sa matsala ce babba Su sai tsanan abu basir sai ke cewa yana son ya zance da ake cewa na Allah Allah mai zance ne shin zance kamar yadda kudura yadda muka kare bayani ɗazu cewa zati ce ta Allah shin shi ma zance zati ne na Allah to mu ji da kyau amsa wadda imam sadiq ya ba wannan sahabi nashi sai yake cewa innal kalama sifatun muhadithatun lalle zance sifa ce wadda aka yi wadda samunta aka yi kamar yadda arzitawa samun arzitawa aka yi da ba arzitawa Allah yake ba saboda babu wanda zai arzita to ita ma shi ma zance innal kalama sifatun muhadithatun sai ke cewa laysat bi azaliyya ita ba tun fil azal take ba kenan ita ba sifa ce zatiya ba ta zatin Allah sannan yake ƙara cewa kana Allahu azza wa jalla wala mutakallim Allah ya kasance tun fil azal akwai shi tun babu abin da zai mazance din shi mai zance ne na'am amma babu wanda zai mazance shi yasa wannan sifar ta kalam kalim shi baya da ita saboda babu wanda zai mazance a muke dakatawa saboda kurewar lokaci sai nan gaba za mu ci gaba da bayanin wannan darussa na sifofi saboda suna jin suna da dadin ji mutum yana gane ya sifofi suke na Allah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum